halin yanzu dai shirin kasuwa ya ziyarci waɗansu kasuwanni a ƙasar jamhuriyar kamaru ina tare da wata wanda ta zo yin cefane wanda ake kira malama rakiya ta zo yin cefane domin al'amuran yau da kullum malama rakiya ya kika samu waɗannan abubuwan da kike saya kamar su tumatur albasa da sauransu ga shinkafa ga kuma su taliya To alhamdulillah farashi yana da ɗan sauƙi yanzu ba kamar da ba da muke sayan tumatur uku dala arba'in kashin dala arba'in ya da dala ɗari kashin dala ɗari ya komo jaka to yanzu alhamdulillah ya sauka yana da sauƙi domin an rufe iyakan da tumatur yake shiga da da muke sayan kajo jaka goma sha shida sha biyar yanzu kajo ya zama jaka uku uku da rabi har biyu da rabi ma ana saye. to ya ke gani ta bangaren shinkafa mai da kuma sukari kai shinkafa da mai kan gaskiya ya haura mai da muna sai jaka da arba'in jaka da hamsin yanzu ya dawo har jaka da rabi shinkafa san kilo muna sai jaka goma yanzu sha daya akwai sha biyu da rabi akwai jaka goma sha daya hawa hawa to yanzu ya halin rayuwa yake da ku da iyalan ku gashi ga corona ga kuma yadda aka rufe kan iyakokin nan to ba abin da za mu ce sai mu ce alhamdulillah Allah da ya rufa mana asiri amma ana cikin wani hali kam na tsadan waɗansu abincin sun yi tsada to yanzu ya kuke yi kuma da bangaren su planti da dankalin turawa da sauransu a wannan ya sauka tun da an rufe hanyar gabun inda dai suke zuwa sara da wannan duk an rufe bai wuce yanzu wannan ya yi dan sauki to yanzu wani kira za ki yi gwamnatin kasar kamaru to ni dai ina kira da gwamnatin kasar kamaru ya sassauta mana akan shinkafa da mai kayan dai abinci na ci dai a sassauta ina nan a wata babbar kasuwa da ke birnin duwala cibiyar kasuwancin kasar jamhuriyar kamaru an da na shigo shagon wani babban dan kasuwa mai sai da kayayyakin masarufi kamar su kayayyakin shinkafa man girki da kuma sauran da abubuwan gabaki daya alhaji a sunanka mala walu ya kake fuskantar matsalar kayayyakin masarufi musamman wajen yadda kuke sai da farashi ga 'yan kasuwa da kuma magidanta to yanzu kamar alhamdulillah muna ganin cewar farashi an samu sauki daga gare shi insha mm. Allah yanzu kamar shinkafa limoms mm. ita muna sai ta kam yanzu jaka jaka goma sha tara da rabi haka mm. muna rago kuma wata shinkafa da ake kira ita ma wariyo ita ma muna sai da ita sha biyar da rabi akwai kuma vietnamian ita ma kuma muna sayar da ita 16,000 yawa sauran shinkafa su telandin waɗannan kamfulo man ba a samu su ma sosai a kasuwa to a ta bangaren man girki kuma da sukari ba yawa man girki kamar mayor muna dauko shi a kan 15,000 mu ma muna sayar da shi 16,000 francs haka na ba to sukari buhu na gusarar sukari na buhu muna sayar da shi 28 27 haka wani gina za ka yi gwamnatin kasar kamaru wajen ganin cewa ta sassauta wa talakawanta na musamman wajen bangaren rayuwar yau da kullum to gaskiya muna godiya kwarai da gaske gaskiya muna godiya ga gwamnatin kamaru da shagabanninmu da kowa da kowa domin mun ga bambanci akan wani su kasashe dewa muna nan a cikin kamaru lami lafiya kuma mun ga harkoki game da kasashe na waɗansu mu a nan sai mu gode wa Allah paske mun ga cewar anan a cikin Afirka ba mu ga ƙasa gudda yanzu ake zaman lafiya tun da corona ta soma kaman kamar ba an yi mana adalci kwarai da gaske kuma muna godiya Allah ubangiji kuma ya ba mu lafiyar zaman lafiya ina tare da wani wato wanda yake gudanar da sana'ar sai da gasassun kaji da kuma naman shanu shi ma dai duk al'amuran kasuwa na yau da kullum mai suna ma rabiu ismaila malayin rabi ismaila barka da waraka shin ya kuke gudanar da wannan kasuwanci naku ne ko ya kuke fuskanta ne da wannan lokaci alhamdulillah ba za mu ce muna fuskantar wani abu mai tsanani haka ba amma muna dan fuskantar da wasu dan matsaloli wanda ba su taka kara sai karya ba wato kamar su masu kiwon kajin suna mana kukan cewar wato dan abinci ya karu sanadiyan corona kudin abincin ya karu to yanzu bayan wannan corona din kasan kafin abinci ya shigo ya wadata to har yanzu dai ana dan cikin matsala amma ba kamar yadda ake tsammani ba to shin a ah, wani kayayyakin abincin kaji da suka karu ko kudin su ya karu shi sa komai da komai na bangaren kasuwanku na kaji nan ma da yi farashin ya tashi kwaron zabi eh wato farashin ya tashi amma ba kamar yadda ake misali ba saboda har yanzu mu farashin mu bai karu ba don muna sayar da su kamar da jaka uku muke sayar da gasassar kaza a da a yau ma kuma gasassar kaza ita ma jaka uku muke sayarwa to su waɗanda suke sara muku da kajin yanzu a kaman a nawa suke sarar muku kenan eh suna sarar mana a fure yadda muke dauka a da muna dauka jaka biyu da dala arba'in zuwa da dala sittin to yanzu mun dan samu da karin dala ashirin na kai to kuma dan karin dala ashirin ba zai hana a ce za a sayar da kaza a kara mata farashi ba ga jama'a to ya sami kakura muka sai da ita a kan jaka uku kamar yadda kowa sani to kamar masu kiwon kajin wanda take kawo muku a shin ba wani kalubale da yake fuskantar su musamman a wajen sauri da su fitar da kaji a lokacin da ba su kosa ba da sauransu domin na ga akwai wanda suke da girma akwai wanda ba da girma eh wato kasar na gaya ma cewa abincin ya dan samu dan shigowa shi sa saboda matsalar corona shi sa aka samu wannan matsalar aka kara kudin abincin kaji shi yasa to abincin saboda kudin ya karu na abincin kaji to shi yasa wasu maimakon a bari kajin su kwana 45 a cire su to wasu saboda gajin hakuri da kuma suna ganin kudin da suka zuba to sai su basu wasu kwana 35 wasu kwana 40 sai su cire to sai sa ke samun kaga kajin wasu manya wasu ƙanana yanzu me za wani kira za ka yi gwamnatin kasar kamaru wajen ganin ta sassauta irin waɗannan abubuwa da matakai na bangaren koronan da kuma yadda za a shigo da kayayyakin abincin kafi to alhamdulillah gaskiya duk da gwamnati tana kokarin yin ta ko muna kara kira ga gwamnati ta saki bodoji saboda abinci kajin da kuma nama mutanen ma ya shigo saboda idan abinci na shigowa da sauran kayayyakin masarufi to insha Allah za ga abin yayi sauki ko mutane su ba talakawa suna sayan kayan da sauki a ana tare da wani majalanci a ƙasar kamaru ya sunanka mamadu Abacha a mamadu Abacha ya kake ganin kayayyakin abinci da ake sayarwa musamman kayan masarufi a ƙasar kamaru wanda yake ake samu a kasuwanni eh a gaskiya abin da za a ce a game da tambayan ko sungullan abinci ba za ce yana da sauƙi ba domin yanayin da ya kasance haka akwai kallacewa mutanen da ya jawo wato daga farashi musamman sungullan abinci a kasan kamaru to yanzu ayyukan da kake yi a kasar kamaru yana baka dama domin ka ciyar da iyalanka kuma ka sayi waɗannan kayayyakin abinci eh a gaskiya ba za a ci ayyuka na bani dama ba haƙuri kawai ake yi domin rayuwa na da wuya kuma a gaskiya a yanzu hakan nan haƙuri ake yadda na ce kuma mutane ya kasance dole na tafiya a hakan yin don ba wata mafita a gaskiya coronavirus ya kawo tsadar rayuwa gwamnati ya kamata ta kawo sauki kamar da sauran ƙasashe suke yi yawa domin an bar al'umma da wannan nauyin ɗin, gwamnati suna yawan ambato eh, bayani cewa za su yaka za su yaka amma a ƙarshe a gaskiya ba abin da suke yi to yanzu na ganka da da jaka na cefane kuma na ga kaman a karasa Allah za ka yi a kana ka cewa abin ya tsawwala ne kisa kisa kake suka koma gida eh abin ba daɗi wato yanzu dai haƙuri muke haƙuri muke domin abin da za a ci kai abin da ake ci ma a yanzu haka ba a ci yadda ya kamata kuma abincin bai ba mu wani koshin lafiya wato muna muna wato muna muna gudanarwa ne kawai hakan nan domin kada a ce dai an tashi yau nan ba a ci a gida ba a ina birnin duwala a babban kasuwan da ake sai da naman miya da kayan ciki da sauransu a yanzu dai ina kan teburin malam dauda wanda ke sai da kayan ciki musamman a wannan birni kuma al'amuran sun yi tsada a kasancewar wannan matsaloli da suke da daidai ba me yasa waɗannan abubuwa suka suke suke tsada a daidai wannan lokaci a saboda ciwon ne kawo wannan matsala shi ne muka sayar da bodin da tsada to yanzu ya kake gani shanu suna zuwa muku daga kani ana zuwa daga chadi ana kawo daga sandra africa da waɗansu kuma ana kawo daga marwa gaundare na to yanzu me kuke fata gwamnati kamar da ne a mai roƙo a wajen gwamnatin kamarun su yi sauƙin wani abu dai wadda shi ke korona ya dan sauƙi ba kamar za ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.